الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha uku ga watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya yau za mu tashi cikin suratul munafiqun suratul munafiqun sura ce wadda take madaniya hiya ihda ashara aya tana kunshe da ayoyi goma sha ɗaya وموضوعها الرئيس بيان أحوال المنافقين babban abin da sura take magana a kai wato bayyana halayen munafikai wa kasfi dhaga'idi sudurihim didda rasul sallallahu alaihi wa alihi wa da yayi abin da ke cikin zukatan su na kiyayya ga mandan Allah tsira da amince tabbata gare shi wal muslimin da kuma sauran musulmi li yu'rafu biha fi kulli waqtin wa zamanin wato za a yi bayanin hakan dan a gane su da sufofin su a kowane lokaci a kowane zamani ubangiji ta ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai tare kuma da yin aiki da mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Ubangiji ce idza ja'aka almunafiqun idan munafikai sun zo wajenka qalu sai ka sun ce nashhadu innaka la rasulullah lalle mu muna shaidawa da harsunan innaka la rasulullah cewa lalle kai manzon Allah ne ay nahlifu annaka ya muhammad la rasulullah rantsuwa muke da Allah cewa kai din manzon Allah ne ubangiji ta'ala ya turo ka da manzanci Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu lalle Allah ya san cewa kai manzansa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kuma ubangiji ta'ala yana ba da shaida cewa munafikai fa ƙarya suke yi fi ma azmaruhu cikin abin da suka koye a zukatansu mukhalifan lima qalu wanda ke sabawa abin da suka faɗa da baka kalmar cewa innaka la rasulullah iyakacin ta baki bata shiga makogaro ba ballantana ta je zuciya azunci sun kafirce muka ba su yadda da manzancin ka ba ittakhadhu aymanahum junna sun riki rantsuwa da suke yi a matsayin garkuwa ay sutratan ala amwalihim dan ta zanto ta suturce dukiyoyinsu ta yadda ba za a ce dukiyoyinsu ba a matsayin ganima wa dima'ihim sannan kuma da jininsu ba za a zubar da jininsu ba rantsuwa da suke yi ba wai dan da gaske bane har zuci haka lamarin yake a'a dan rantsuwar ta amfane su a hukunci irin na duniya ba za a kashe su ba ba za a yake su ba ba za a mai da dukiyoyinsu ganima ba fasaddu an sabilillah da haka sun kaucewa ta farkin Allah ta'ala ay anil jihad sun kauce wa yin jihadi wanda ɗaya ne daga cikin manyan alamomi da imanin gaskiya ke bayyana a cikinsa Inna sa'a ma kanu ya'malun lallai ya munana abinda suka kasance suna aikatawa ai bi amalu amaluhum hada tur da irin wannan munin aiki nasu na bayyana imanin zuci amma wato imanin harshe amma kafircin zuci Allah ke zalika bi annahum aman zalika abinda aka ambata a baya na cewa wato ya munana abinda suke aikatawa sa'a ma kanu amalun zalika hakan ya faru ne bi annahum aman dan su sun yi imani bil lisani da harshe sun kafaru sannan kuma daga baya suka kafirce da zukatan da zukatan an gane ko ay istamaru ala kufrihim bihi sun ci gaba da dogewa akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam fa bi ala qulubihim da haka sai aka sanya rufi akan zukatansu ta yadda imani ba zai shiga ba fa hum la yafqahun ba za su taba fahimtar gaskiya ba fahimta irin ta su bita sai dai su ji an faɗa amma ba wai dan za su iya bin gaskiya din to wannan ke nuna cewa ashe imani dole sai ya samu gindin zama a zuci domin imanin kan harshe kadai wannan ba a kira shi da suna imani sannan imanin zuciya wanda harshe bai faɗa ba shi ma kuma bai zama imani ba kenan sannan ko da mutum ya kudurta imani a zuci bakinsa ya faɗa haka bai zama imani ba sai mutum ya aiwatar da shi daga bai dole sai mutum ya aiwatar da shi ta hanyar aiki sannan ne ya cika imani shi yasa idan an tashi tarihin imani a lugar larabci imani shine a tasdik gaskatawa da an ce amantu bi kaza ma na saddaqtu bi na gaskata kaza shi yasa ƴan uwan annabi Yusuf suka ce da mahaifinsu wa ma anta bi mu'minin lana wa la kunna sadiqin ma'ana kai ba za ka gaskata mu ba ko da da gaske muke bi mu'minin anan bi ma'ana bi musaddiqin kaga al-imanu at-tasdiq amma imani a harshen shari'a shine i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan kudurin zuci yadda da kadaitakar Allah a zuci sannan kuma furcin baka mutum ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan kuma aiki na gaba shine wa amalun bil arkan aiki da mutum zai rinka yi sallah da azumi da zakka da jihadi duk waɗannan bangarori ne na imani aiwata su a aikace kamar fassara abincin da ka faɗa ne da baka amma dan ka faɗa da baka baka fassara a aikace nan baka da imani shi yasa dukkan ayyuka na alkhairi suna shiga cikin imani kamar yadda ayyuka na sharri suka zama kishiyar imani da haka idan ayyukan alkhairi suka yawaita sai da imanin mutum ya haɓaka ya ƙarfafa idan ayyukan sharri mutum suka yawa to kuma sai ka ga nan um, imaninsa ya raunana ya samu rauni da ragowa da tasgaro a cikin imanin. ina ba da bayanta domin da sai faɗi da muka kawai ya wadatar ai kalu na taro naka da rasulullah kalu kaga alqawl faqad la yufid la budda an yusahibahu amalun la budda an yasbiqa zalika i'tiqadun bil janan dole kafin ma mutum ya furta da baka ya kasance ya yi kuduri a cikin zuciyarsa na dayantakar Allah da kuma tantantar manzon Allah a matsayin shine Abdullahi Rasulullahi shine kuma khatamun nabiyyi da wa mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam karkashin wannan aya ce Abu Hanifa yake cewa da mutum zai zo ya ce ashhadu billahi zan je wuri kaza na ce da da Allah zan je wuri kaza na ce da da Allah zan kawo maka ziyara gobe na ce da da Allah zan baka kyautar littafi yace daidai yake da kace ahlifu billahi na rantsi da Allah sai da idan baka bayar ba ko in baka je wannan wurin ba za ka yi bi za ka yi kafara rantsuwa hujjarsa yace gashi da suka ce nashhadu innaka rasulullah sai karshe Allah ya sanya wa abun suna rantsuwa yace ittakhadhu aymanahum sunnatan faddu an sabilillah menene ayman din shine fadin da suka cewa nashhadu innaka la rasulullah a ce da mutum zai ce ashhadu billah ma'ana daidai da laran sai da Allah yake ke a mazhabin Abu Hanifa in har baka yi wannan abin ba to kenan ka fara da kanka amma jumhurin malamai suka saba maka cewa ashhadu billah da yadda yana daukan ba'anar rantsuwa a lugha amma ba inda za a bashi ma'anar rantsuwa sai in mutum ya nufaci rantsuwa din al-yaminul ko almunakada in ba ita mutum ya nufata ba to ba a cewa in ya saba kuma kafara na kansa almuhim dai shaidawa da baka ana kiran abin da suna rantsuwa a lugance amma baya karba sunan rantsuwar da kafara ke hawa kanta idan mutum ya saba ina nufin a musulunci a shar'ance zalika bi annahum amanu thumma kafaru فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون في آية كما وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم إذا كاذن سوء منافقين تعجبك أجسامهم gangan jikin su zai baka sha'awa ya burge ka jamaliha saboda kyawun su ko yadda suke kula da tsafta da ado da kwalliya wa in yaqulu kuma inda za su yi zance tasma' li qawlihim zaka ji ka bukatu zuwa ga sauraron maganar su li fasahatihi saboda fasahar da ke cikin zancen su wa hum ru'asa'ul madina ga su kuma sune shugabannin da ake nunawa da yatsa a madina wa yahduruna majalisan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna halartar majalisin manzon Allah tsara da musu tabbata gare shi wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam wa man hadara annabi da dukkan wanda yake halarta a wajen ya ajabuna biha ko yujabuna bi hayakilihim wato yakan kayatar da su kamannin waɗannan mutane da zahiri kamannin da suka shafi maganar harshe da kuma shiga ta kamala in ka san su kaga kamulin musu to wannan ɗaya daga cikin sufofin kai kenan kamala ta ganin ido da kuma kamala ta zance shine wai za a yi tuhum ta buga a samu kaga wannan kamalar shiga kenan ganin ido idan ka san su za su baka sha'awa wa in yaqulu tasma'a liqawlihim wannan kuma zance da suke da shi mai daɗi wanda mutum idan ya zai yi sha'awar zai ɗauka masu imani ka annahum khushubun musannada kai ka ce su katafaye ne da aka jingine su akan katako yana da ƙarfi ko tasiri lokacin da ya kasance kafa ce akai akai gine akai ko kuma a'a yana jikin bishiyar ma. yadda yana da jijiya da saiwa a ƙasa yana tsaye da gindinsa to irin ko ka tashi tura ba da turu amma katako da aka ɗauko shi aka jingine shi a cikin bango wannan ka aibar abin rikewa bane ba idan kana son ka yi kura ka tashi dan zai iya zamewa da shi to ne Allah madaukakin sarki ya siffanta su da cewa ka annahum kushubun musannada idan ka ko dan haka zai ba ka sha'awa amma idan ka gane cewa ya da jijiya ko saiwa a ƙasa da ke rike da shi ba kuma rami aka yi aka sa shi ba ta yadda aka kafa shi ya zama wata gwafa ko dirka to a ka ba zai ba ka sha'awa to haka su ma idan ka gan su a fili na zahiri kuma ka ji maganganun za su ba su sha'awa amma idan aka zo wajen aiki na masu imani to a lokacin kuma sai ka samu firme da su kusa ban musannada kawai ka takwaye ne da aka jingine su wanda ba su da asasi a kasa ai mumalatan lil jidar za ka katako din an jingine su ya jingine ne a wannan lokacin da mai? da bango ba ya iya tsayawa shi kadai don sai an yi masa rami an sa cikin kasa sannan ya iya tsayawa shi kadai to amma lokacin da aka jingina ne ga baya tsayawa shi kadai to kamar haka munafikai suke tun da babu asasi da shi suke imani a cikin zukatansu wannan kwalliya ta ganin ido da dabarar zance da fasahar harshe duk shirme da babu aiki da yake gaskata su babu kuma ƙidar zuci sahihiya ta tare irin yadda wancan katakon ba a yi ramin da ya rike shi ba kaga baya iya jingina da kansa sai dai jingina ba iya tsayawa da kansa sai dai jingina da wani to haka su ma munafikan suke ba sa iya warewa gefe guda sai dai su jingina da kuma ne da babbar inuwa ta musulunci wanda kalmar shahada kalmar shahada ta baka ta jawo da ita suke amfani amma kushubun na dani su ba su zama kamar ku ba ba da yace mumalatan ila jizar ya sai kullu sayhatin alaihim tsammanin su kowace tsawa aka yi to da su ake yayin da duk aka saukar da wata aya ta ce da mu ake don wani wa'azi aka yi aka faɗi karfi su ce da su ake wato kowane irin tsawa da zai zo cikin alkur'ani ko maganar azaba to sai su dauka cewa da su ake kawai an ki fitowa ne dai a faɗi sunansu, su wato tsarbuwa ce <laughs> kaga yawan tsarbuwa ke ma'ana kullu sayatin tusabu dukkan wata tsawa da za a yi kanida'in fil askar kamar a yi kira ta kururuwa a sansanin soja cewa za a tafi yaƙi wa in sha da ko a zo ana neman abu kaza ya bata waye dauka sai suka dauka tsammanin da su ake kila ba an gane shi ya dauka shi duk suna tsammanin wannan a kansu take lima fi qulubihim min ar-ru'b saboda zukatan su a firgita suke an yanzala fihim ma yubihu dima'ahum kullun tsoro suke ji kar wani abu na alqur'ani ya sauka ya ta jinin su cewa kai da yawa amma ka inzali ka karkace shi kullun haka suke jin su humul adu fahzar su su ne hakikanin yan adawa da haka kake yayi su abin nufi adawar su ta fi adawar kafirai illa dan kafirai sun ja daga kun ja daga ba da za a shigo cikin da kowace irin illa Allah tsare ne ma'anar humul adubu su ne abokanan adawa fa zarhum ku kiyaye ka kiyaye su fa innahum yaksuna sirrata lil kufari al harbiyin dan suna zuwa su yada asirinka ga kafiran da ake yaki da su qatalahum Allah Allah ya halakar da su shine ma'anar qatalahum Allah anna yufakun ta yaya ake kautar da su daga kan tafarkin gaskiya ay kaifa yusrafuna an al-iman ba'da qiyam al-burhan ta yaya suke kaucewa suke yin imani bayan ko ga hujja a tsaye wanda ta gamsar da mutum ya kamata a ce yayi imani na gaskiya to a nan wurin a yanzu mun samu sufofi guda nawa daga cikin sufofin munafikai sufa na farko rantsuwa kan shirya na tado innaka da rasulullah Allah ya ce wallahu ya alamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina sai rantsuwar da suka akan kariya mutum ya rantsa akan kariya wannan sifa ce daga cikin sifofin Da kaga ko yau akwai da dama daga cikin waɗanda sun yarda su rantsa akan kariya dan sun mota bukata ta duniya gashi ko sifa ce cikin sifofin munafiki sannan ko mai da rantsuwa din ta zama garkuwa ko da lokaci in yana sai ya samu garkuwa to sai ya rantsuwa kaga ba wani rantsuwa ɗaya bace ba ya mai da ita garkuwa dan garkuwa duk lokacin da ka gama da zahiri sama da batini kullum munafiki na damuwa ne da zahiri sama da batini dan da wannan zahiri ke yaudarar mutane ya san batini ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki da aka sai ya damu da zahirin naka dan a yaddar da shi sannan kuma yayi bayani na maka dan a yaddar da shi amma a zuci tsakanin shi da Allah babu kyau a zuci baya da kyakkyawar akida game da addinin musulunci wannan dukkan su sufofi ne daga cikin sufofin bude sannan kuma ga rashin tabbas duk abin da zaka tattauna da shi baka da tabbas zai iya fashi sirrin kai fadawa abokin adawar zai kuma iya gane wani abu na kai zai faɗi ka dan ya faɗi ka in an tashi yaki da kai ko in an tashi yaki da ku munafukai ba sa cin wato kafirai ba sa cin nasara galibi akan mummunai sai yan sun samu munafukai a cikin mummunai din da suke ba su sanin mummunai wannan haka dukkan tarihin yaki yake daidai lokacin da kuke bukatar su sun shirya da kunyar su da komai za a yi amma daidai lokacin da kuke da bukatar su sai su dare su ba ku don abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan zai tafi yaki Uhud daidai lokacin da yake da tsananin bukatuwa zuwa gare su ya fito da safe yana titire mutane tuwa na ku tsaya anan tuwa na ku tsaya anan gurin ashe muna fitar sun yada jita jita sai ga sun ne musu janye ɗaya kusa uku da sojojin manzo Allah su koma da kuma وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا إن وأنت توابع كنت قدابيو suka so su janye su koma baya Allah ce wallahu waliyuhum amma Allah ya ji tuntula marin su saura kiris da sun ansa kururuwar munafikai sun koma baya amma sai Allah ya tabbatar da zukatan su suka tsaya da haka daidai lokacin da kuke da bukatan adadin sojojin ku sai waita adadin mataimaka musulunci sai waita ku haɗa karfi tsakanin shugabanni da mabiya da malamai da sarakuna da gwamnoni da 'yan siyasa dan ku tsaya tsayin daka ku kawo addinin musulunci ko ka hada da gwamnoni ko ka hada da manyan yan siyasa ko ka hada da mani ne wanda ba za ka rasa irin wannan wake ba da miya guda ɗaya ko biyu ba wannan duk abin da za ku tattauna kafin ku ce komai sun je sun ba da rahoton akwai wanda ana cikin taron ma zai shiga ban daki kamar zai furari sai ya zaro jin sai mai sai ya buga waya to a za a ta ne kanka a ce kai dai tsaya idan an tashi ka kawo mana bayanin komai kuma idan ya shigo kila shi zai rika da ido yana hayaniya yana bala'i dan duk ku nutsu shi to yana wannan mana fuka kai sa koyi tun daga majalisa ta kola ta sama har majalisa ta karkan kasa ba a rasa munafikai in dai za a yi aikin addini ne ba za ka rasa munafikai ko kwamitin masallacin unguwa za ku kafa ko kwamitin islamiyya ba za ka rasa irin wannan ba ko suna yi da niyya ko suna yi da jahilci ba za ka rasa ba to wannan kaga wani jarraba ke Allah ya jarrabu mu ne da ita sai dai kawai abin da ku shi ne idan an samu masu ikhlasin cikin ku to munafikai ba sa cin nasara saboda su matsalata ne yan sarika roke ne ba sa iya fito na fito to idan ko gane mutum ko din ma ba bayanai za ku masa a fili ba sai dai ku zo ku yi harbin iska ana cikin ta mun san duk munafikan da suke haka su zo su dauki magana su sai da mutum ya yi ko ya gane ne ne yana da jujjuya ke duk wannan munafikan no mun san su kana kana kara da kuma Allah na an ce Allah tona musu asiri sai ka kalle shi a lokacin ba zai ta ba zai faɗa da kai to wannan yana kariya wallahi wannan yana kariya su kwarai da irin wannan abun ka san na sani yana kariya sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan su dan makorata ne ba sa iya fito na fito yan sare ka loke Allah ya tsare mu daga sharri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce humul adu fahzarhum qatalahum Allah anna yufakun sai aya ta وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وبنجد تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إذا أكتد سومنا فكي كزومنا ne kuna masu ba da hanzari kan abin da kuka yi na munafunci ku ba da hanzari ko na ƙarya ne a karba da lakum rasulullah in har kun zo din manzon Allah ya nema muku gafara ku zo ya nema muku gafara idan ya so ubangiji ta ana muku gafara lawar ru'usa sai ga sun karkatar da wato kawunan su sai su juya ba mu ba wato shi da lawar ru'usa sai su kawar da kai i'radan wa iba'an suna masu juya baya suna masu kin wannan shawara da aka ba su wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sai kaga yasudduna suna kaucewa gaskiya suna kaucewa su zo wajen manzon Allah wa hum mustakbirun suna masu jin girman kai a tattare da su zo wajen manzon Allah su gabatar da hanzari bayan an ko an gane su sai Allah ke sawa'un alaihi ya ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba wani da ka nema musu gafara da karka nema musu gafara duk daya lan yaghfir Allahu lahum ubangiji ba zai tabe musu gafara inna Allaha la yahdi al-qawm al-fasiqin ubangiji baya shirye da mutanen da suke wato ainihin fasikai anan al-fisku ma'anarsa shine kafirci Allah baya shirye da kafirai shi yasuwa ta gaman katar ba zai shirye da su ba ba zai lakana hujja akan harshen su ba ba za ka ga hujja ko dalili akan ayyukan su ba duk abin da za su yi sai ga cewa ba su da hujjar suke kare su dan Allah baya shirye da su kamar yadda Allah ya ce in istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum ذلك بأنهم كفروا wa ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين roka musu gafara ko kar roka musu inda za ka roka musu ma so 70 to ubangiji ta Allah ba zai gafarta musu wato sai wannan ya nuna akwai mutanen da istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai musu amfani wannan ko ya faru ne saboda kafirci da ke cikin zukatan a ce istighfarin manzon Allah na yin amfani ne ga mummuni mai aqida sai dai yana ya gajiya wajen rinjayen ayyuka na alkhairi mummuni ne da kyakkyawan imani ya yarda da Allah a zuci ya yi da tantantar manzon Allah ya yi da asirin musulunci ba za a haɗa kai da shi ba a cuci musulmai ba zai tona asirin mummunai ba ba zai fallasa su ba ba zai faɗi makwantar su ko makasar su ko yadda za a illata su ba zai wannan ba amma kila na wadansu ayyuka na fasikanci to irin wannan fara manzon Allah za ta yi masa amfani haka ce tan manzon Allah zai masa amfani haka ce tan masu ceto zai masa amfani haka addu'a mai addu'a za ta yi masa amfani amma dukkan mutumin da baya da aƙida a cikin zuci. ya zanto ya kudurce kafirci a cikin zuciyarsa fata yake ina ma addinin musulunci ya kare kafirci ya ɗaukaka ko ina ma musulmai su yi ƙasa kafirai su yi sama in dai ya san zai samu wani abu nashi a cikin a rayuwarsa ta duniyarsa haka yake fata to irin wannan ba wanda zai masa yin istighfari ke masa har sai ya gyara imanin dan ga hujja sawa'un alaihim astaghfarta lahum amalan tastaghfir lahum ai ba wani mutum da a duniyar na ake sa ran addu'a ta zama karɓaɓɓiya irin manzan Allah in duk a cikin halitta a ce mutum ɗaya Allah zai an sawa addu'a to kuma manzan Allah in karar sai kace wallahi manzan Allah ne ba kai kuskure ba in ko wanda shi za a ansa wani to tashin ce ta ɗaya in shi kaɗai za a ansa wa to kuma shi kaɗai za a ansa sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka in ce in ya roƙa musu gafara ba za a gafarta musu wato sai wannan ya nuna addu'a mai addu'a da istighfarin mai istighfari da roƙon gafara mai roƙon gafara gare ka ko ga waninka wannan ya danganta ne da yadda wanda aka yi wa addu'ar ko aka roƙa gafara yake da imani amma matukar ba da imani ya mutu to duk wani fidda'u da za a yi da wani ita da za a yi da wani yanke yanke da za a yi da sassauke qur'ani ko sauran za a sassauke to wannan Allah ba zai gafarta masa in dai baya cikin wanda suka tantance a yi wa gafara da haka ya kamata mu rike wannan da kyau dan mutum ya gyara aqida sai ya gyara imaninsa inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin ubangiji baya shirye da mutanen da suke fasikai sai Allah shi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ubangiji ce humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah su munafikai su ne waɗanda suke faɗa wa suke faɗawa aili ashabi min al-ansar suka sukan faɗa abokanansu ko wanda suke zumunci da su cikin mutanen madinan da suka yi imani al-mukhlisina masu ikhlasi li imanihim cikin imanin su sai munafikan suka cewa za su la tunfiqu ala inda rasulillah ku daina kashe kuɗi kuna siyar da waɗanda suka zo wajen manzon Allah min al-muhajirin cikin muhajirai kuna ta kashe kuɗin ku kuna ta kashe kuɗin ku yau ayi baki ku ba su masauki ku ba su abinci gobe a ce kuma an zage wasu baki wai muhajirun kuna ta kashe kuɗi ku daina cewa ku kame bakin aljihun kar ku yi hasara haka suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kar ku ciyar da duk wanda ya zo wajen manzon Allah ku kyale su hatta yanfaddu har sai sun dare ay yatafarraqu anhu har wahala da yunwa da rikin masauki ya sa su tafi su bar manzon Allah bi an yadhhaba kullu wahidin minhum ila ahli, ta yadda kowanne ya koma zuwa ga iyalinsa wa shughulihi alladhi kana lahu qabla dhalik da tagulgulan da da yake cikin su kasuwancin sa noman sa da abin da yake da kafin zuwa manzon Allah wato wata dabara sai a kyale mutane da yunwa don su kyale addinin musulunci wato siyasar su tajwiyi wato siyasar a yi wata da dan adam dan a cimma wata manufa da shi dan sai ta ake su kaga wannan siyasa ce da yau da turawan duniya suke daukar ta da amerikawa da waye duk wannan siyasa ake ta ajeba mutane cikin wahala da karancin tattalin arzikin kasa a ta mutum ya rasa ma inda zai hatta yan fasu hasu dare sai ubangiji ta Allah ce walillahi khaza'inus samawati wal ard ba su da masaniyar cewa Allah madaukakin sarki a hannunsa ne taskokin sama da taskokin ƙasa da rizki ta hanyar arziki fa huwa ar-raziqu lil muhajirin wa ghayrihim Allah shine zai arzuta su muhajirai da waɗanda ba su ba walakin al munafiqina la yafqahun sai dai su munafikai ba su da masaniya game da haka tsammanin su ba haka lamarin yake ba yaquluna suna cewa la in raja'na ila al-madina wallahi in mun koma madina Ai min ghazwati bani mustalik daga yakin nan na bani mustalik qaum al-harb ibn abi dirar mutanen al-harith ibn abi dirar wa huwa abu juwayriya zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam shine mahaifin juwayriya ɗaya daga cikin matan annabi to a wajen wannan yaki na gazo tumul mustalik me ya faru ta tajara ba'dul muhajirin wal ansar an samu rashin jituwa ko rashin fahimtar juna tsakanin wani sashi na mutanen Madina da mutanen Makka fa da zalika Abdullahi ibn Abi ibn Ubay wato sai haka labarin ya kai ga abdullahi ibn Ubay cewa kajima har wani dan Makka ya maru wani dan Madina ko ya faɗa masa abin da yake ba daidai ba fa kana sai abdullahi ibn ubay yace ma sahibna muhammadan illa li saltama wujuhuna yanzu dama kawai mun yi abokantaka ne da manzon Allah dan a kodawa fuskar mu mai wallahi ma misluhum illa kama qala al-qasim sai to in ko haka ne ba mu da wani misali da zamu ce game da su muhajirai da suka zo garin mu sai kamar yadda mai magana ke magana cewa sammin kalbaka ya kulk wasar da karanka in yaso shi kuma ya cije ka abin nufi ya za mu ɗauke su mu ba su masauki kuma har yanzu dan wani rashin fahimtar juna ta faru a samu wani mutuwan maka ya kai duka ko mari ga mutuwan madina sun manta da mu muka ba su masauki sun manta da su baki ne anan sun manta da su kaza ne yayi ta kokarin kida ya irin ababen da yake ganin sun yi an gane ku amma wallahi yace na rantsi da Allah in ji fa Abdullahi bin Ubay bin Salul la yarja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-azm minha al-azan in mun koma Madina to madaukaki zai kori makaskanci abin da yake nufi da madaukaki waiki da ire-iren su cikin munafikai makaskanci kuwa wato yana tafi mai manzan Allah da mummune da suka yi imani sun makali da qaumihi sannan ya ce da mutanensa ma za fa'altum bi anfusikum qad anzaltumuhum biladakum mai za ku ce ko me kuka yi wa kawunan ku gata ko rikin gata ku ne kuka sauke su a garin ku wa qasamtumuhum fi amwalikum kuka sa kuka yi raba daidai tsakanin su da ku cikin dukiyoyinku amma wallahi law amsaktum anhum fadla ta'am ce wallahi inda za ku dan kame hannu ku rika hana su ragowar abinci ko ranar abincin da kuke da shi la tahawwalu min indikum da wahala ta sa sun sun bar garin ku kun huta fala tunfiqu alaihim hatta yanfaddu min hawli muhammad ku daina ba su abinci har yin wata sa sun tafi su bar shi kadai fa sami'a zalika zaid ibn arkam. sai wannan sahabi zaid bin arqam ya ji wannan zance ga abinda abdullahi bin zaid bin surur ya faɗa fa ballaghahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya isar da wannan zance ga manzon Allah fa qala sai manzon Allah ya ce fa qala fa rasulullahi sallallahu alaihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abdullahi anta sahibul kalam alladhi balagani anka manzo Allah ya ce da Abdullahi bin Zubair bin Sulul kai ne wanda ka faɗi wannan zancen da aka kawo fa hala fa annahu ma qala kai. ya rantsa da Allah cewa wallahi shi ne faɗa ko an karaye musu fa asbahu Allah sai ubangiji ta ya fallasa shi yace yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون wannan aya da wannan wannan abu da malai ya faɗa hadisi ne sai cikin sayar bukhari da kuma wadansu littafan sunna da suka tabbatar da haka karin bayani ma da ke cikin wadansu rawayoyi na hadisi shine lokacin da zaid bin arqam ya zo faɗa manzo Allah cewa ga abin da nazar kunne na Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa manzo Allah ya kira su ce kai ka faɗa ce wallahi ni babba faɗa to shi babba ne da shi ne shi kuma zaid bin arqam ana ganin yaro ne sauri. da aka ce kira ba haka ya faɗa ba jini bai fahimta sai manzo Allah ya karɓi rantsuwar Abdullahi bin Zubair bin Sulul ya ya ya kyale Zaid bin Arqam Zaid bin Arqam sai ya baci fataka abin akan wannan mutum da yazo ya rantsa akan kanya yayi toro ko ubangiji cewa ya ubangiji in har da gaske na ji ba ƙarya ne mata ba ka kare wannan shaida da na ba a ga manzo Allah shi kuma ka ballata shi shine sai aka saukar da wannan ayoyin manzo Allah ya kira Zaid bin Arqam ya karanta musu yace ubangiji da Allah ya gaskata ka ya kare ta wancan dattija ko kuma tsohuwar za a ce ko ba da ce da ai tsoho dai sunan silili da alkur'ani ya rinka yawa wani saukar da aya ta rinka bayyana irin halaye to kaga nan a nan mun ƙara sake samun wata sifa cikin sufofin munafikai ita ce me a bayan zuwa a kankare wannan da mun faɗa a baya rowa la tunfiqu ala man inda rasulillah ta yanfadu ruwa don koda a cikin surat tauba an siffanta su da haka المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون to kaga umarni da mummuna sun san mummuna mummuna ne a su a yi ba komai wannan sun ce ta munafiki Yi umarni a yaki ta mummuna hana kyakkyawa ya san ga kyakkyawa kuma ya hana yi. wannan sun ce ta munafiki sannan kuma ya aidi ya kame hannayensu ta yadda mutum eh, ba zai yi ihsani ba inda ya kamata yi ihsani sawa'un wanda yake wajibi ya yi kamar iyayensa ya'yansa matansa da kuma wanda yake ibada ne ya yi da addinin musulunci gaba da sauransu san san ba zai ba ko mun wadata sa ba zai ba to wannan su ce daga cikin sufofin munafiki to wanda ba zai ba shi kadai kuma in zaka kuma zai hana <laughs> to kaga wannan ke nuna cewa mutane ne masu sharri domin duka waɗannan bafin sharri ne idan sharri ya kididdigo kan dan adam yakan yi masa illa ya hana mutum cikawa da imani ya hana mutum tsila a gaban Allah ranar tashin kiyama da haka ya kamata dan adam ya rage sharri ko yaya ya rage sharri yana ragewa yana ragewa zai rage su gaba daya amma ya kyale sharri na kidan a kansa yau kai sharri gobe kai irin wancan a can kai can duk wadannan sufofin su ne hadari a cikin rayuwar na adam Allah ya tsare to ubangiji ta lafi ce walillahi al-izzatu wa rasuli lallai izza da galaba tana tabbata ne ga Allah da wa lil mu'minin da kuma mu'minai walakin al-munafiqin la ya'lamun sai dai munafikai ba su san haka ba a nan wurin wato wani salo na mayar da martani alkur'ani ya amfani da shi wajen mayar da martani ga abdullahi bin ubay bin sulul shi cewa yi la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-azall kaga al-a'azz wato af'al tafdil ne na aziz ba ma ce shi aziz ba ya ce shi ne a'azzu sannan kuma al'azal af'al tafdil ne na zalil sai ce al'azal wanda na nufin al'azm mafi daukaka wato shi karan kansa kenan wai ubangiji ta'ala bai ce masa labarin ba haka bai ce ba kirsar haka take madaukaki zai kori makaskanci wannan haka yake to amma ya rage na wane ne madaukakin wane ne makaskancin to anan jayi take ina ba za mu fahimta kamar sai kana kan sunna wani na kan bid'a misali da yanki sai wani ya ce in sha Allah sai mai gaskiya ya ci nasara akan mai karya lokacin da yake faɗin wannan zance shi yana nufin mai gaskiya shi dan bid'a wai kuma yana nufin karya kai ahlu suna. to kai ba za ka yi masa musu wannan ba dan wannan maganar da ya kawo haka ta mai gaskiya zai ci nasara akan wa makare ya rage na wane ne mai gaskiyar wane ne makare ka ga abin da ka Abdullahi ba a ce ba zance ka ba haka bane haka ne amma a ina izzar ke sai Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin tar ma'ana izzar an yadda haka ne amma waye mai izza ɗin to Allah ne ke da izza sai manzo Allah sai mu ne kaga Allah kuma shi kadai ne manzo Allah ma kuma shi kadai ne wani mutum baya tare da shi cikin manzantarsa ya rike da mu ne duk wanda ya shiga cikin mu ne to yana cikin izza wanda ko baya cikin suna cikin munafikai to baya cikin izza uslubi mai daɗi. walillahi al ce ta da mai ban kaye matuƙa kwarai da gaske a babi na munazara idan mutum ya san ire-iren wannan cikin alkur'ani da hadisi zai kiriba yayin da suke tattaunawa da abokin zance sai aya ta gaba Allah ce يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أصدق فأن صدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirin lahi daga zikirin ubangiji daga ambatan Allah na anan wurin zikirin lahi ya shafi dukkan ibadoji ya shafi dukkan farillai da mustahabbai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirin lahi bada ce qala al-hasan huwa jami'ul zikirin lahi anan shine dukkan dangi na farilla kada iyali ko dukiyoyi su shagaltar da ku ga wani kuma ya fa'al zalika fa ulaika humul khasirun wanda duk ya aikata haka wato ya yadda ƴaƴansa ko dukiyarsa ta shagalar da shi bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba to irin waɗannan su ne waɗanda suke hasararru wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi na dukiya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zake wa ɗayan ku fa yaqulu rabbi kaji ya zauna cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma kai mun jinkiri zuwa ga wani lokaci na kusa nan gaba ba sai ka bani wata ɗaya ba sati ɗaya ma kai koyi ne ɗaya ma in samu abin da ke wuri na in ciyar in yi alkhairi dan ban yi ba a jiya da shekaran jiya lokaci ya kure mutum zai faɗi wannan ne inda al zawa. yayin da aka zo ana zaro rai daga jikinsa zai rika fatan a bashi ragowar minti biyar dan yayi wasiya ko da wasiya yayi cewa aikata kaza dan adam zai rinka faɗin haka idan bai yi amfani da lokacin sa wajen ciyar su laula akhartani ila ajalin qarib idan ba ka tsaye mun jinkiri zuwa wani lokaci na gaba dan kankani nan gaba fa asaddaqa in samu in yi sadaka wa akun min salihin in zama cikin salihan bayi bi an hujja kamar a ce in je yi aikin haji qala ibn abbas radiyallahu anhu ma qassara ahadun fi zakati wal hajji illa sa'ala ar-raj'ata inda al-maut abdullahi da abadan ce ba wanda zai ki bayan da zakka dai wa daida ko ya kin ta gaba daya ba wanda zai ki aikin haji bayan yana da hali fa sai lokacin da mutuwa ta zo ya roki Allah ina ma ai masa jinkiri dai ya waɗannan ababai dan ya sadaka din kuma dan ya aikin haji amma kuma babu lokaci da haka Allah ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha da dai ubangiji ta'ala baya yi wa rai jinkiri lokacin da ajalin su dan lokaci ya zo ba wani jinkiri da za'a yi wa mutum da haka ya rage na mutum ya yi amfani da lokacinsa ya yi amfani da lokacinsa wajen ayyukan alkhairi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace ja'a rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra wani mutum ya zo yace da manzo sai da abu tabbata gare shi a cikin sadaka wata sadaka ce ta fi girman lada qala sai manzo Allah ce anta saddaqa وأنت sahihun, شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى yace sadaka da tafi kowace lada kai sadaka yayin da kake lafiya kalau sahihun kuma kana jin kwaɗayin ka. wato kana mai jin rowar dukiyarka ba ka san bayar ga shi lafiyar ka kalau cuta ba ta kama ka ba ga shi kuma kana da matukar jin daɗin dukiyar ba ka san bayarwa tahsil fakar kana jin tsoron talauci ya same ka wa ta'amul gina kana son ka zama mawadaci ka zama mai kuɗi to sadaka da kai bayan wannan yanayi da ka samu kanka a cikin ta kowace nau'in sadaka na da saboda me don lokacin kayan yaƙi da zuciya ƙwarar ne ka duba ku mara lafiya da mai lafiya wa ya tsammanin mutuwa a kusa Ka ga mai lafiya baya jin mutuwa tana kusa to ga kuma shahihun kana jin rowa cutar rowa ta motsa maka a cikin zuciya ga kalatar ka kalau ga cutar rowa ta motsa maka a cikin zuciya ga shi kuma takshal fakar kana jin tsoron talauci gani take in ka bayar to wani abu ka rage na ka wa ta'amurul gina kuma kana fatan ka zama wadati a sa ka cikin layin masu kuɗi a kwararren ku ko a lungun ko a unguwar ku to sadakar da mutum ya bayar a irin wannan yanayi ta fi kowace sadaka na da haka manzan Allah ya nuna wala tuhmil hatta idza balaghat al-hulqum kada ka bari har sai lokacin da rai ya zo makogaro kunta sai ka zo kana cewa li fulan kaza wa li fulan kaza abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza wani ba kai masa kaza ba zalla sai wa kada kana li fulan yo ya abun ya riga ya zama na wannan da ba ko baka faɗa ba yanzu kan ba na ka bane ba to kun saka babu ya kamata dukkan wanda yake da hali yawa kansa gata wajen siyar da dukiyarsa wajen abin da zai zama alkhairi ko musamman wajen yada musulunci musamman wajen ayyuka na addinin musulunci da yaduwarsa a ban kasa da kyakkyawar fahimtar mutane game da addini wannan abu ne da matukar muhimmanci da dan adam zai wa kansa gata kai Allah ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ina son idan yi takaitaccen bayani in ce da mu shi munafunci kamar yadda na ja faɗa a wurin waɗansu karatuka iri biyu ne akwai babban munafunci akwai karamin munafunci babban munafunci shine ya zanto mutum ya bayyana imani a baka amma a zuci bai yi imani ba ya kafirce a zuci to wannan munafunci ne babba masu irin wannan munafincin sune wanda Allah ke innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira wato ko da wuta a karshen kasa Allah tsare mu karamin munafunci a samu a zuciyarka akwai imani irin yadda ka bayyana a haka haka yake a cikin zuciyarka to amma kana yin waɗansu ayyuka irin na munafukai kana yawaita ƙarya kana yawaita samu alƙawali kana yawan cin amana idan an baka amana ka ci duk wannan karamin munafunci kana kula da zahiri sama da batini so kace da gyaran zahirin ka sama da gyaran zuciya wannan dukkan sa wato nau'i ne na munafunci wanda idan ya taru da yawa zai iya zama babban amma in ya takaito akan ku to sai dai a ce mutum yana da siffa ta munafukai amma shi bai zama munafiki ga mutum ne amma mai siffar munafukai to wanda ya kawo kika zo suka tauhidi dan dun mai wannan to ba da kamala na tauhidi mai kamalan tauhidi za ga ya ne santi babban munafunci da karamin munafunci amma wanda yake da tauhidin ba ba kamalalle ba ya nisanci babban munafunci amma kuma ya kasa da santar karamin munafunci shine sauran ayyukansa فلا تهمل الشفقة والرقة عليهم عن عمل الخير بالنفع والمال sannan kuma kada jin tausayinsu da kokarin tausasa musu ya hana mutum aikin alkhairi imma da zuciyarsa imma da dukiyarsa wannan yana daga cikin abin da sura ta yi fice a kai kamar yadda zamu gani بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور bayan bismillah abin da take yusabbihu lillahi ma fi wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin duk suna yin tasbihi Allah subhanahu wa lahul mulku wal hamd gare shi mulkin kowa da komai yake wa sannan godiyar dukkan halitta gare shi take tabbata shi ma'abutan sama suke godewa cikin mala'iku shi ma'abuta cikin kasa suke bauta suke gode masa wato cikin mutanen sauran halittu tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura halittun sama da na kasa gaba ɗaya suna tasbihi ga gare shi ba wata halitta face tana tasbihi haɗe da godiya ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar lahul mulk wa lahul hamd mulkin nasa ne shi kadai kuma shi kadai tantance ku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan ku huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard eh huwa huwa allazi khalaqakum ubangiji ta'ala shine wanda ya halicce ku ku mutane fa minkum kafirun wa minkum mu'min daga cikin ku akwai kafiri wanda bai yi imani da Allah ba wa minkum mu'min daga cikin ku akwai mu'mini ai fi aslil khilqa a cikin asalin halitta thumma yumituhum wa yu'iduhum ala zalik sannan ubangiji ta'ala kuma zai kashe su akan wannan asalin kuma ya tace su akan wannan asalin abin nufi yadda tun halitta ka zama kashi biyu wani mummuni wani kafiri to a haka kuma Allah zai karɓi rayukan halitta ɗin waɗansu a karɓi rayuwarsu da imani waɗansu a karɓi rayuwarsu bisa da kafirci sannan a haka za a kafi mutane ranar tashin kiyama waɗansu kafirai waɗansu mummuti babu wata rana da zaka ce sun zama ɗaya ta fuskar halitta ba su zama ɗaya ba to a rayuwa a ban kasa ba za su zama ɗaya ba haka ba za a karɓi ransu ba a cikin yanayi ɗaya haka ba za a karɓi su a cikin yanayi ɗaya hikimar ta haka ta zartar me yasa haka ke bai wa kansa sani subhanahu wata'ala wanda ya imani ubangiji ta ala kai su gidan aljanna dan farlarsa wanda kuma ya kafirci ubangiji ta ala kai su wuta dan adalci idan ya azaba ga bawa adalci idan kuma yi masa rahama wannan kuma farlarsa subhanahu wata'ala ba wanda ya sai ce masa dan me kai kaza ko dan me za ka yi kaza dan shine yake da abin da ake kira al-iradatul mutlaqa wato irada wanda ba ta da iyaka shi ne yake da mashi'a mutlaka mashi'a da ba ta da yayi duk abin da ya so yayi duk abin da ya ga ba zai san ku dan me dan shi lai yasalu amma ya fa'al wa hum yusallu a asalin halitta wadansu kafirai dan su mummuni ta ewa a rayuwa ga an samu canji kafirin sun ya zama mummuni mummunin sun ya rida tana faruwa kuma ta faruwa to kuma za ku mutu akan wannan abinda aka ga mutum an haife shi a kai ko kuma ya rayu a kai daban da abinda zai mutu a kai amma fa abinda mutum ya mutu a kai to da shi zai tashi ina ma zan fahimta dan wannan halitta mutum da ya iya zama kafiri daga baya ya imani ya mutu kan imani ya iya zama mumuni daga baya ya ridda ya mutu kan ya ridda to kaga an samu canji kenan amma abinda mutum ya mutu akai ba za a samu canji akan sa ba ranar tashin kiyama ina ba ta fahimta to waɗansu malamai na cewa shi kanshi wannan canji da aka samu a cikin rayuwar duniya dama can a haka Allah madaukakin sarki ya kaddaro ba zai mutu mummunin ba da haka tun asalin halittar ubangiji ta ana yayi akan wannan tsari. alƙalmin sa na shi kamar yadda yake cewa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli janna? hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bai na bainaha illa zira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha to wani zai ce to in dai haka ne to dan me mutane ke aiki dan za a kira mutane zuwa ga imani da sallah da zakka da aikin haji tun da mutum yana nan alƙalamin suna to irin wannan tambayar aka ba manzo Allah sai ce i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki ko wanda zai tafi akan tsarin da yake amma bai aiki ma'ana dai abin da ake so mu ne ya fahimta wanda abu ne Allah ya halicci wani kafiri kuma haka zai mutu ko da ya yi imani daga gaba zai rinda Allah ya halicci wani mummuni ko da a haka kuma zai mutu ko da ya yi kafirci daga baya zai zo shiga musulunci wannan gaibu ne ba za ka yi ta'amuli da shi ba kai ina ba ta za ka yi ta'amuli da abin da yake na zahiri Allah ya saukar da ayoyi ya saukar da dokoki kuma ka san shi ya halitta ka kuma ya saukar da dokar dan kai dan haka kai ka bi idan kai kibi to kai ka dawo kai ba dan wancan abun ba ka tabbata a wani a ina alƙalamin kai amma ka fi anan din shi ne abin da yake da zahiri dukkan mutumin da ya halar da kansa kan da yau to karshe zai rusa imani sa ko ba tare da ya kome ba shi dai mu imani ake da shi a jumlace amma ka san komai billah billah na gaibu ya Allah bai zama Allah bai da wani tarayya da shi cikin sanin billah billah na gaibu sai dai kawai ka dunkule ka da hakan ne amma ba ka da ikon ka sai da wani da wani na ga Allah su su wannan mummune ne da wani da wani na ga dukkan su su wannan kafir ne ba za ka wannan ba sai a dunkule ba ka san su waye ba amma kai aiki da abin da aka yi kiran ka shi cikin alqur'ani da hadisi ina ba ta mun fahimta wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikata خلق السماوات والأرض بالحق ya halitta sammai da kasai bil haqqi da hikima ana lafazin al na nufin hikima akwai hikimar halittar sammai akwai hikimar halittar kasai ba haka kawai yin abu babu dalili akwai dalilai shi ne bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ya suranta halittar ku sannan ya kawata suranta ku ku bil adama ai izja'ala shakl al adami ahsana al ashkal ubangiji ya sanya tsarin halittar bil adama ta zanto ita ce mafi tsarin halitta mafi kyawu dan adam ya fi halittu da dama kyawu shi da sawwarakum fa ahsana suwarakum kamar yace ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adadak fi ayi suratin ma sha'a rakkab Allah ya kyautata halittar bil adam wa ilayhi masir ya zuwa gare shi ne ko makomar ku ko mutane ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah ya san abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya ba abin da ke koyuwa gare shi wa ya ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke sirrantawa ya san abin da kuke bayyana ma wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin kirada ayyun ma fiha min al-asrar abin da ke cikin zukatan mutane na sirri wal mutaqadat da aqidu duk Allah ya sani kyakkyawar akida ko mummuna kyakkyawar manufa ko mummuna وكل واحدة من هذه الجمل أخص مما قبلها هكذا وكل واحدة قوة جملة تكون جملة لسا أخص مما قبلها تاخذ زما keɓantacciya sama da ta take kafinta wal itiyani cakali ala hadha shakli yush'iru bi ihafati ilmihi ta'ala bil kulliyat wal yadda Allah ya kawo waɗannan lamura na nuna cewa ilimin Allah ya san dunkulallen abubuwa da kuma filla filla abubuwa wala ya'zubu anhu shay'un min al-ashiya ba abin da ke koyuwa a gare cikin dangin al'amura abin nufi idan ka ɗauki dauki khalaqa samawati wal ardi bil haqq wato halittar sama yana da fadi idan ka dauki wa sawwarakum fa ahsana suwarakum kaga ke bantaccen abu ne idan an kwatanta shi da halittar sama domin a cikin saman ko kasan ne dan adam yake bayyana halittar sa bayan an bayyana halittar inda ya kunsa wato kamar an ambaci al-khas ne ba'da al-am abinda mala yake so faɗa kenan walamma zakara ihafata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat yayin da Allah ya ambaci cewa ilimin sa ya ga mai manya-manyan lamurra dunkulallo da kuma fayyatattu fillah fillah wabbaka ta'ala wabbaka ta'ala al-kuffara ko wabbaka ta'ala al-kuffara li jahlihim bi aqwati Allah zai zargi kafirai saboda yadda suka jahilci aqiba ta kafircin da suke kai Allah ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل سن لابار وأن سك كافر في تنكا فينكو بيتسجريكو با فذاقوا وبال أمرهم وأن سك دندني كودر لمرنسو أي أقوبة كفرهم sun dandane uquba a sakamakon kafircin da suka yi fi duniya a gidan duniya wa aslul wabali lafazin alwabal asalinsa a larabci shine as-saqil abu mai nauyi fa huwa kashay'i as-saqil mahsusi wato kamar abu ne wanda ake iya ganin da ido wanda yake mai nauyi matuka fa minhu al-wabilu da haka akwai kalma ta alwabilu daga alwabal ne aka ɗauko ta litta'am Sakil, ga dukkan abin da yake na abinci mai nauyi alal ma'ida wanda ya nauyi a cikin lokacin da mutum ya ci walwabil daga kalmar alwabal ne kuma aka ɗauki alwabil lil Matsar saqil dangane da ruwan sama mai sauka da yawa shi ma dai mai nauyi din kenan abin nufi dai alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl shi labarin waɗanda suka kafirci tun da bai zo gare ku ba fa zaqu wa bala amrihim ay sun tantane kudar abin da suka yi na kafirci wa lahum azabun aliyam suna da azaba wanda take mai tsanani a ranar tashin kiyama zalika abin da aka ambata a baya cewa suna da azaba din nan bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat dan manzannin su sun rika zo musu da hujjoji ay al hujjatu adh-dhahiratu 'ala al-iman hujjoji na sarari da suke nuna gaskiyar imani faqalu amma sai suka karkacewa ya hado na shi yanzu dan adam ne kuma za su zo su shirye da mu mutane ire-iren mu za a turo wai su shirye da mu yansu dona na haka za su zo su shirye da mu uba jama'ahum fi dhamiri ka annahum fi waqtin wahid an ce faqalu haka suka faɗa kafiran da gaba daya an ambace su cikin lamiri guda ɗaya faqalu kai ka ce duka sun yi tarayyar zamani bayan zamanin su daban-daban zamanin adawa daban da na samudawa na samudawa da na mutanen annabi lutsu daban mutanen annabi lutsu zamanin su daban da mutanen annabi musa ko na lokacin annabi isa ko na lokacin sauran annabawa amma a sun da ana ba da labari kan su duk sun yi tarayya kan wannan akidar ma'ana suna ganin cewa bai kamata a turo musu manzo mutum ba ya kamata a turo manzo mala'ika shi yasa suke cewa a basharun yahduna na shi yanzu mutane ne za su zo su je da mu a cikin mala'ika ba kafaru sai suka kafirci wata wallau suka juya baya wastaghna Allah Allah ko ya riga ya wadata an imani dangane da imanin su da ba su yi imanin ba ba su rage masa komai ba in sun yi ba za su kara masa komai ba sai Allah ta wallahu ghaniyyun hamid Allah ta'ala shine al-ghani mawadaci an kalkihi gaban halittarsa ba abin da yake bukata a wurin su sannan kuma Allah ta'ala ne hamid wato abin yabo ai mahmudun fi af'alihi abin yabo ne cikin duk abin da ya zarta ko ya aikata aikata subhanahu wa ta'ala sallallahu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ثم ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير زعم الذين كفروا أن لم يبقوا وإن سوى كفرت سرية سوى فلا أتكفى يد kace ya za a yi mu mutu kuma a tashi da mutu wani haya kuma yi hulukuna illa da mu mutu kuma a cewa mu tashi ai mu ba abin da ke kashe mu sai yau da gobe yau da gobe ce tsawa da ya mutu kuma yau da gobe za ta sa a haifi wani sannan kuma sai a tashi ba zai yi ba sai da an layi ba a su suka ce ba za a taɓa tashi su sai Allah ce kul ka ce da su bala ba haka bane magana ku cewa ba za a tashi da ku ba wannan maganar ba haka take ba idan ba haka take ba to ya take za a fayar da shi yasa suka ce a larabci akan zo da bala li nafiyin nafi dan kore korewa kore korewa ko suka ce nafiyin nafi isbatu idan an kore korewa to ya zama mai tabbatarwa idan na zo na ce ba zan tafi ba sai ka ka ce ba haka bane ba ba haka bane ba dinka ya ma'ana take za ka tafi ni da na ce ba zan tafi ba menene wannan korewa kai kuma sai ka ka ce ba haka bane ka kore wannan kore tawa kore korewa ya zama ne tabbatarwa Sun su sun ce nan yi ba ba za a taba da su ba ka korewa ce sun kore alba'a sai Allah ce bala ba haka bane ba ba ba za a tayar da ku ba to kenan za a yi mai sa masu kurin larabci wai idan kace alaysa kazalik sai ce na'am to kaga wanda ya buga kenan a alaysa kazalik sai ce ba ba haka bane ba ka ga sai sai bala dan ne kana nufin da fere ba kike son da ina ba zan koyi wa rabbi latub'athunna ina rantsuwa da Allah sai an tayar da ku thumma bima amintum sannan kuma za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan ku abu ne mai sauki a wurin Allah ta'ala wannan ita ce aya ta uku daga cikin ayoyin da ke cikin Qur'ani wanda Allah ya ce da manzon Allah ya yi rantsuwa kan za a tafi kiyama ai idan Allah ta za ta tafi kiyama ba ya wadatar ba amma ya cewa annabi rantsi musu za a tafi kiyama wannan ɗaya daga cikin manyan dalilai kan tafi kiyama akwai dalilai guda biyar wannan yin rantsuwa har su uku dalil ne kan lalle za a tafi wuri na farko a cikin surtu yunus da Allah ce wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimujizin suna tambayar ka a haqqun bu shin kiyamar gaske ne wa haka kafirai suke ta manzo Allah dalla ce da su i gaske ne wa ina rantsuwa da Allah innahu lahaq kiyama gaske cikin suratul saba wa qala allazina kafaru la saa qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum a suna cewa ba za ta zo mana ba sai Allah ce kul su bala ba za ta zo muku bane ba abin nufi ne ka ga nufin da kai da kira take zo kaga la ta'tina sa'a ce qul bala wa rabbi ina da Allah sai kiyama ta sai kuma kun la a thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam wan nuril ladhi anzalna da hasken da muka saukar haske da aka saukar shi shine alqur'ani mai girma wallahi ma ta'maluna khabir ubangiji zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa sai aya ta jam'i يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير يوم يجمعكم ليوم الجمع تناو متاني رانا دا Allah zai tara ku yau mai jam'i ga ranar taro ko ranar tara ranar tarawa ita ce ranar tashin kiyama ranar da za a tara na farko da na ƙarshe qul innal awwalina wal ila ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا اكل من شر من ذكر na farko da na karshe gaba ɗaya za a tara mutane shine yawmul jam zalika wancan kam ai shine yini na kamun ga yabdinul mu'minuna al-kafirin ranar da mummune za yi wa kafirai kamun ga ta wata hanya bi akhdhi manazilihim wa ahlihim fil janna da yadda mummune din za su ribace gidajen kafirai da iyalansu da ke cikin aljanna lau amanu wanda aka musu tattali inda sun yi imani da sai a baiwa mummune su su kuma kafirai su gaje gidajen da aka tara da mummune a gidan wuta inda sun yi kafirci sun za a kai su sai a ba wuta to kaga dama ai asalin at-tagabun daga al-ghabn ne asalin al-ghabn ala rasu shine an nafsu wato tauye abu lokacin da kuka tashi mubadala ya kai da wani ya kamata abin da ka baki kimarsa daidai da abin da ka karba amma idan ka bayar da abu mai kima ka karbi wanda yake kasa da wannan kimar to shine an maka kamun ga wato dai shine dukan hanci a wasan zamani ana sayar da abu naira dubu sai ka je kasuwa baka sani ba sai abu ga maka shi dubu ɗaya da ɗari takwas kaga ka bayar da kimar sama da yadda abu yake ina fata abu yadda wato kai ka da abu mai ƙarin darda ka karbi mai mai karancin darda to wannan shine kamun ga to sai ubangiji ta'ala ya nuna kamar a tsakanin mummunai da kafirai akwai mubadala musaya irin musaya da ke tsakanin ɗan kasuwa mai haja da mai farashi wannan ya bada haja ya karɓi farashi idan na bayar da kuɗi naira dubu aka bani abu wanda dama kima su naira dubu kaga babu kamunga amma idan na bayar da dubu ɗaya da ɗari takwas aka bani abin daga gaskiyarsa dubu ɗaya ne kaga an yi mai ga haka idan na bayar da naira dubu daya aka bani abin da dama dubu daya ake sayar da shi sai dai kuma a cikinsa akwai aibu da na kasu lalataccen abu ne aka kudin da ne aka bani kaga an yi mai samun ga to wannan wajen musayikin wato kamar an yi musayar da tsakanin mummune da kafirai mummune sun samu gidan aljanna kafare sun samu gidan wuta wato kamar an ce kowa ya zaɓa ne sai wannan suka ɗauki wannan suka ɗauki wannan kamar yadda wancan mai haja ya ba da kaza ya ɗauki abu mai aiki ko kai ka ba shi kuɗin abin naira dubu ɗaya ne ya ba ka abin da naira dubu ɗaya ne amma da zai rasa ba sai ga kuɗin ka ɗan jabo ne ka ga kai ba ka yi masa mun ga to haka ne duk wanda ya ɗauki alkamil ya bar wa ɗan uwansa annasir shi wanda ya ɗauki alkamil shi yayi wa wancan kamun ga shi wanda dauki annaki shi aka wa kamun ga to da aka je lahira kafirai suka shiga wuta da abin da ke cikin tana zaba mummunan suka shiga gidan aljanna ardu hasamawati wal ardu wa yadallu muttaqina wa aka wa kamun ga kafirai ka wa kamun amma a nan gidan duniya lokacin da suka ga cikin wadata cikin mulki su faɗa su zartar mummunai kuma kila suna cikin talauci suna cikin wahala suna cikin fatara suna cikin rashin lafiya suna cikin matsala ba a jin kalmar su sai kafin suka rika san ake ba dama ne a ba su sani ba sai sun je can za su ga hajar da suka kai wa kansu sai sa aka ambaci lahira da cewa yawmut tagabuni wanda sai ala inna marrahatu yawmut tagabuni ba saurara ku ji hutu ba a yin wani hutu sai ranar kamun ga ranar da ka gane kai ka ba wancan ne kasa to sannan ne ka samu hutu amma in baka je ka ga mai kafin dano ba buɗe ba ka gani ai ba za ka ji ka ina fata an fahimci da larabci yawma yajma'ukum al-yawmal jam'i zalika yawmut taghabun wannan ita ce rana ta at-taghabun wa man umin billahi wa ya'mal salihan wanda duk yayi imani da Allah kuma ya aikata aiki na gari yukaffir anhu sayyi'ati ubangiji ta'ala zai kankare kurakuransa wa yudkhilhu jannat zai shigar da shi aljanna tajri tahtiha al-anhar jannat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wato aljanna wanda ruwa ko koramu ke gudana karkashin gidajensa kuma za su dawwama har abada ba tsufa babu mutuwa ذلك الفوز العظيم wannan kan shine rabo wanda yake mai girma sai Allah ke wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina waɗanda ko so kafirce suka kare ta ayoyin mu ulaika ashabun nar waɗanda nan ka so ne ma abuta wuta Allah tsare wa bi khalidin fiha za su a cikin ta wa bi da makoma ita ce ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وعتيوا الله وعتيوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله باب وتمصيبة da ubangiji zai aiko ta face da izininsa wato ba wata musiba da za ta shafi mutane kai face sai da izinin Allah ta'ala aji qada'i sai da zartaswarsa subhanahu wa ta'ala fal qu'udu an al-khair wa at-takhalluf an amal al-jinn ghabawatun wa jahlun bi qada'i mutum ya zauna ya kiyaye ta alkhairi mutum ya da baya lokacin da ake ayyuka na da'a wanda ya zama wauta da kuma jahilci mutum ya jahilci kaddarawar ubangiji abun nufi dai zuwan ku jihadi ba shi zai gaggauto ajalin ku ba ku mutu zaman ku a gida ba shi zai kara muku yawan shekaru ba ruwar ku ba za ta sa ku samu dukiya ba yawan kake dukiya dan yaɗa kalmar Allah ba shi zai sa ku zanto talakawa ba ne ba a samu yin musibatin illa bi ba wata musiba da za ta faru ka ka samu kare tattalin arzikin kasa ko wata hasara face da izinin ubangiji ba wai dabara bace ba za ta sa ka kaucewa haka ba kuma wuta ce za ta sa kuma haka ta same ka wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda yayi imani da Allah imanin gaske to Allah zai shirye da zuciyarsa ma'ana wanda yi imani da Allah cewa musiba tana zuwa ne da kaddarawarsa to Allah zai shirye da zuciyar wannan bawa zuwa ga hakuri shine yahdi qalba Allah zai shirye da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji masani ne game da komai wa ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum in kuka juya baya ba ku yi da'an nan ba to ba wanda kuka cuta ku sai kawo nan ku kuma shi ma manzo Allah ku cutar da shi komai ba fa inna ma ala rasulillahi balagul mubin sanan dai kaɗai abin da ke kan manzon mu shine isarwa isarwa mabayyani manzo Allah ko ya isar bai boye komai wani addini Allahu la ilaha illa hu lalle Allah ba abin bauta fa bisa ga cancanta sai shi wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai ya kamata mu'mine su dogara ma'ana ne za su dogara ga Allah ne shi kadai ba ga wani sa talatin يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني إن من أزواجكم وأولادكم للي دغتكم ما تيمكو دعائنكو akwai aduwan lakum waɗanda suke abokanan adawa ne gare ku fahzaruhum ku kiyaye su ku na iya zama abokanan adawar ku haka matan ku na iya zama abokanan adawar to anan malamin sukan yi bayani domin kila mutum ba zai iya fahimta ba a ce matar ka ta zama yar adawa gare ka ko ɗan ka ya zama ɗan adawa gare ka to abinda ake nufi wallahu a'lam wato matan ku da ƴaƴan ku na iya yi muku illar da makiyin ku ne kawai zai muku domin lokacin da ka zo za ka yi aikin alkhairi sai matar ka ta hana ka to kaga ai ta jawo maka hasara da lada ba wanda zai so ba wanda zai zama sababin kai hasara sai mai kin ko mai sanka sai mai kin ma'ana ba wai mukiya ne ba ta hanyar sun bayyana a baki cewa so makiyan ku ne su matan ku ko yayan amma suna yi muku illar da makiyi ne kawai zai iya muku sai Allah ya kamanta su da makiya wato kamance sai ne irin yadda mai yake gadar ma da hasara haka wani lokaci ka na iya gadar maka da hasara ko ɗanka ya gadar maka da hasara to ka nan an samu wajhul mushabaha bainahum wa bainal a'da tsakaninku da yan adawa ina ba ta mun fahimta shine inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru ku kiyaye su ai an tuti'uhum fi takhallufi an alkhairi kada ku ce za ku yi musu da'a wajen ja baya wajen aikata alkhairi wal hijira ko ku ki hijra kati shafaqatikum alaihin dan yadda kuke jin tausayin su kana gani ya zaka hijira ka bar matarka ka bar danka fa bula lakum al kubra sai su gadar muku babbar hasara fil akhirah a ranar lahira fatadkhulu fi jumlatil maghbunina karshe sai ku shiga a cikin jumlar waɗanda aka yi wa kamunga yurwa anna ba'd rijalin aslamu min ahli an ruwaito cewa waɗansu mutane cikin mutanen makka sun musulunta wa aradu an yuhajiru ila annabi sallallahu alaihi wa sallam suka so yin hijira zuwa ga annabi ahum azwajuhum wa auladuhum sai ƴaƴansu da matayensu suka hana su wa qalu lahum sabarna ala islamikum sai mun yi hakuri kun furta kalmar shahada duk da ba su fa la sabara lana ala firajikum to huwa ba za mu yi hakuri ba ku ce za ku tafi ku bar mu fa ata'uhum su ku sai suka biye musu wa tarakul hijra suka ke hijira hatta sami'u hadhihi sura har sai lokacin da suka ji wannan sura suka gane a ce ba karamin illa suka yi wa kansu domin a cikin hijira akwai falala falala mutum illa yanzu wa yasa su wannan illa matan su da yayin su wannan magana da malai ce ruya wato asar ne daga Abdullahi bin Abbas haka ya faru mutane sun yi imani za su hijira matan su suka hana su sai bayan sun saukar wannan aya sai suka gane a ce matan musamman illa sai suka ce to kuma sai sun ɗauki fansa tun da kuka sa muka yi hasarar ladan da da mun yi hijira tun da da mun samu to kuma sai mun yi muku ukuba da sai Allah ya cike ayar da cewa a'a ba haka za ku ba wa in ta'fu wa tasfahu wa tasiru fa inna Allah ghafur amma in za ku yi afwa in za ku kawar da kai in za ku gafarta kan abin da suka yi bayan Allah gafaru su Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana kuma sai ku gafara ne da kanku Wancan dai ya riga ya faru ya wuce sai dai a kiyaye nan gaba kuma wato karka ce zaka musu hukuma kan alkhairin da suka hana kai baya sai dai yanzu nan gaba ka zama to ka tsaya in za ka yi alkhairi ba za ka hana kai ina fata mu fahimta inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle ku sani cewa dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne a gare ku da yake nufi da fitina ay lakum shaghilatun an umur al-akhirah shagaltar da ku ku manta da lahira wani lokaci tunanin da dawa iyali sai ya da mutum sa wani lokaci kokarin tara dukiya sai ya da mutum lahira ya rinka tara ta ba ta hanyar da Allah ya saranta ba ko in ya tara ya ki kashewa ta hanyar da zai samu lahirarsa wa antum la tastati'una an tatakhallaw anhum ba za ku iya rabuwa da dukiya ba ba kuma za ku iya rabuwa da 'ya'ya ba li ta'alluqi huquqihim alaikum saboda su iya ya'ya suna da haƙƙi akan ku ashe ya zama ibtila'i dan da abin da ba za ka iya rabuwa da shi ba dole sai ka zauna da shi ya zama maka ibtila'i wa huwa ne daga Allah ya jarrabe ku da ya'ya da dukiya ko in sabartum wa amaltumuhum bi idan kuka yi hakuri kuka mu'amalance su da alkhairi wa lam yusghilukum an ta'ati Allah ba su shagaltar da ku ga barin da'a ga Allah ba wallahu yujzikum to Allah zai muku sakamako wallahu indahu ajrun azim ubangiji ta'ala a wurin sa ne babban lada yake ya tabbata cikin sunan turmiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar bare na cikin hutuba min bare na cikin hutuba kaga dai hutuba ai kankan da aikin addini kenan sai ga hakan da su da sun shigo cikin masallaci an sa masa jajayen kaya iri da suna tafiya yara ne kanana suna yara kanana wato kafin yaro za ka yi dan yana tafiya wani lokaci yana sauri kamar ya tantsura kamar ya sadaka kamar kan yana fuzai ci gaba maza na sai ka sai hakuri ya ga suna tafiya kamar za su tunda ka kamar za su faɗi sai ya sauko daga kan mimbari ya fasa hudu sai da ya tare su ya kama sai ya zauna da su sannan ya hawa kan mimbari sai ya kalli sahabbai ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna yace ga yana cikin hudu ta amma da naji annan sun tafi kuma sa da baka sai na kasa zuriya zai da na sauke su daga na zaunar da su gizo sannan hankali na ya kwanta ma ma'ana ya karanta musu wannan ayar cewa ga ɗaya ne cikin ma'anonin za su iya shiga cikin da kuma hula da auladukum fitna wallahu inda da indahu ajrun fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan yadda kuka sami iko wasma'u ku saurari abin da ake faɗa muku na dokokin Allah wa fi'u kuma ku yi biyayya wa amfiku kuma ku ciyar da dukiyoyinku khairan li anfusikum wannan shi alheri akan ku wa man yuka shuhha nafsihi dukkan wanda ya yaki kwadayin zuciyarsa rowar zuciyarsa fa ulaika humul muflihun to fa irin waɗannan su ne waɗanda suke masu rabota a gobe kiyama sai Allah إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا إذا كنت رنتا وألا كيكاوى رنتي yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum Allah zai lullanka muku sannan zai muku gafara wallahu Shakurar halim ubangiji mai godiya ne game da ayyukan bayansa sannan mai juriya ne ta yadda baya saurin kama su da azaba in sun yi laifi yakan ba su lokaci don su tuba alimul gaibi shahada shi ubangiji shine masanin gaibu kuma shine masanin abin da ke fayyace al-azizul hakim Allah shine al-aziz kuma shine al ayat fattakullaha ma tutatun wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum tana da alaka da ayar ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wadansu malamai suka ce ita wannan ta shafe wacce wato haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa abu ne mai wahala sai sahabbai suka nuna abin na da wahala sai Allah ya ce to fattakullaha ma tutatun waɗansu malamai suka ce ba shafe ta ba sai ba kara mata bayani ta yi domin haƙa tukatun hidin aikowa gwargwadon gejin imanin ba a yadda za a yi takawar abubakar ta yi irin ta annabi ba a yadda za a yi takawar ta annabi ba ƙara ta yi dirin ta abubakar ko ta umar ba a yadda za a yi takawar jabir ta abdullahi ta yi dirin ta aliyu a ce kowa haƙa tukatun hidin gwargwadon ne gejinsa wato fattakullaha mastata'tum karin bayani ne game da wacce ba wai shafe ta kai ba wannan shine zan sai mafi inganci abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka tsoro kuma Allah ya